Wasu daga cikin muhimman abubuwa da aka cimma a yarjejeniyar da gwamnati ta yi da ƙungiyoyin ƙwadago akwai alkawarin da gwamnati ta yi na ƙarin naira dubu talatin da biyar ga dukkan ma'aikata har na tsawon watanni shida daga watan satumba haka kuma akwai kafa kwamiti mai ƙarfi cikin wata ɗaya wanda zai duba batun ƙarin albashi ga ma'aikatan ƙasar gaba ɗaya mai magana da yawun fadar shugaban ƙasa abdul-aziz ya yi ƙarin bayani kan abubuwan da gwamnati ta shirya yi gwamnatin tarayya ta ba da sanarwar bawa iyalai miliyan goma sha biyar a sassa daban-daban na ƙasar nan a naira dubu saba'in da biyar kowannensu wato za a raba wannan kuɗi a cikin wata uku kowane wata za a bada naira dubu ashirin da biyar tsawon wata uku shine zai kama naira dubu saba'in da biyar kuma wannan kuɗi za a ba mu mutane ne masu ƙaramin ƙarfi marasa galihu waɗanda kuma suka haɗa har da 'yan fansho waɗanda su ma suke cikin bukata cikinsu hakan nan kuma kuɗi na ga masu ƙananan sana'o'i wanda shi ma ana nan ana tsare-tsaren fitar da shi sannan kuma akwai fitar da motocin bas manya masu ɗaukar mutane da yawa waɗanda su kawo sauƙi wajen kuɗaɗen da ake biya na zirga-zirga na yau yau da kullum to duk waɗannan kamar yadda na ce hanyoyi ne waɗanda aka fitar da su domin a kawo wa talakawan najeriya sauki shi kuwa sakataren ƙungiyar tuc wanda shi ma ya rattaba hannu a cikin yarjejeniyoyin comrade nuhu toro ya ba da tabbaci cewa so shi yasa za mu maida wa majalisar ƙwallon ƙungiyar kwadugo ta ba mu wata sabuwar umarni akan abin da ya kamata mu yi ko kuma mataki na gaba saboda haka shi yasa za mu ci gaba da ƙalubalantar gwamnati mu tabbatar cewa duk wayannan an kammala su za mu ci gaba da tattaunawa. Amma mai nazari a al'amuran yau da kullum Dr. Abu Yazid ya ce akwai alamun cewa wannan gwamnati za ta cika alkawari amma kuma sai an yi haƙuri. Wannan abin da gwamnati ta yi alkawari za ta iya daga abin da na lura wannan special investigator da shugaban ƙasa ya kafa domin su binciki cbn already sun samu kuɗi triliyan goma saboda haka nan amma abubuwan da yake gaban gwamnati suna da yawa idan ta yi alkawari ina ganin wannan gwamnati tana da alƙibla amma wannan wahala kowane ne ma na ce ya shigo sai an wahala saboda idan kin lura duk wanda manyan 'yan takarar nan kowa ya ce zai cire subsidy to saboda haka idan an cire wannan abun kuma sai an shiga wannan wahala amma mutane suna bukata su yi haƙuri ita ma ƙungiyar kwadago ta yi haƙuri. Gwamnati ta ce za ta yi amfani da takardu da kotu ta sahale da su ne wajen amincewa da yarjejeniyoyin fahimtar juna tsakanin ƙungiyoyin da gwamnati cikin mako ɗaya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.